بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر kuma haƙiƙa alƙiyamar da suke ƙaryatawa da ita ita ce ranar da za a azabtar da su kuma bala'in da yake cikinta ya fi tsanani da girma akan abin da suka haɗu da shi a duniya a ranar yaƙin badar